لك الحمد لما ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبرت أبونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهدة أو غائبة أو حي أو ميتة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah godiya Allah mai komi mai kowa wanda ya kaddari sake dawo mu a cikin wannan gari namu na gindi a karkashin walima aure a yau wato a ranar lahadi wadda ta yi daidai da 27 ga watan ɗaya ta jiran maza Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da arba'in da takwas daidai mana roƙonka Allah kai mana jagora Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi'u as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah muna roƙonka Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau wadda duniyar da take canzawa duka duniyar nan tana canzawa da tsauri duniyar nan tana gawa da sauri muna roƙonka Allah bai asma'ikal na. Allah ka sa yi ƙarshe mai kyau Allah ka sa yi ƙarshe mai kyau ayyukan ga muke aikatawa Allah ka aishe su yadda muke yin inda ka yadda da yadda muka gudanar da su Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu a kansu idan kuma baka yadda ba akwai kuskure ciki Allah ka aza mu hanya Allah ka aza mu ga hanya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu ka haskaka su a cikin kaburburan su masu rayuwa cikin su Allah ka haskaka su, da mu da su ka sa mai kyakkyawan ƙarshe ka gafarta wa mahaifanmu ka gafarta wa mahaifansu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriya uwayenmu gaba ɗaya Allah ka sa aljanna makomanmu Allah da albarka sunayenka Allah ka tusaya mana ka shirya mana iyalinmu da albarka sunayenka Allah ka shirya mana iyalinmu Allah ka daidaita mana su ga hanyarka Allah ka aza su ga hanya ka sa musu albarka Allah ka warkar da marasa lahiyarsu wanda duk ba su da lahiya cikinsu Allah ka warkar da su ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da mu da su Allah ka ba mu kariya da tsaron ka cikakku da albarka suna sunayenka ka sa aljanna makoman mu muna ƙara ka bai asma'ikal husna ɗaya da zuriya waɗanga da ka bamu da wanda za ka ba mun roƙe ka Allah bai a sama'ikal Allah ka shirya mana su su da manyan su Allah ka shirya mana su Mazan su da matan su Allah ka shirya mana su Allah ka aza mana su ga hanya madaidaiciya Allah ka kama mana tarbiyyar su. Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka rika mana su Allah ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka Allah ka sa su rike ka da kyawu saboda albarka sunayenka kai manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabannin musulunci da su masu tsoronka manyan mawadatan musulunci da su masu tsoronka manyan baraden musulunci da su masu tsoronka Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka azirta mu amfaninsu Allah ka sa su zama na tsohon ido gare mu nan duniya da lahira Allah ka sa su zama na ka gare mu nan duniya da lahira ko gudansu kakkabari ya zama hicina da azaba gare mu nan duniya da lahira Allah da mu da ɗaya da iyali da zuriya haɗe da uwaye baki ɗaya ka tausaya mana Allah ka kare mu daga sharran maza da sharran mata Allah ka kare mu daga sharran mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai sheri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki Allah ka kare mu daga kulle masu kulle sheri muna roƙonka Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula mu danga Allah ka tosaya mana kan mu kulla kowa sheri. kuma kada mai niyyar kullawa masu kullawa da masu niyya kullawa inda duk suke Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin Allah ka hana musu nasara Allah ka hana musu nasara Allah ka tusaya mana ka ansa mana addu'o'in muna ƙara roƙonka Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausi ala ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyarmu saboda albarkar sunayenka wannan gari na gindi da ka kawo mu wa'azi a ciki ne Allah ka ƙara musu lahiya da zaman lahiya wannan gari na wanda yake ya cancanta Allah da albarkar sunayenka ka ƙara mai kwanciyar hankali ka ƙara ma wannan gari natsuwa matasa ne Allah ka shirya su mazansu da matansu ka aza su ga hanya dattijawa Allah ka ƙara masu shiryarka mazansu da matansu ka ƙara masu imani da lahiya Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka a cikin wannan gari Allah mana roƙonka bai a sumayikal na wannan aure da aka gayyace mu ka sa mai albarka wannan da yayi kokari har ya ga cewa dai yayi ta kokari har sai mun zo wajen wa'azin na Allah ka ƙara mai shiryarka Allah ka ƙara mai buɗi na alheri Allah ka buɗa mai ƙohohi na alheri Allah ka shirya shi shiryawa wanda kake so ka shirya ɗaya da iyali da zuriya dukkan suka buɗa musu ƙohohi na alheri ka ba su kariya da tsaronka daga sharrorin masu sheri Allah ka tusaya mana ka ansa mana addu'a 'yanmu. wannan ƙaramar hukuma ta mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka ƙara mata kwanciyar hankali da natsuwa Allah do wani abin da aka tsoro Allah ka gusar da shi Allah do wata hirgita Allah ka gusar da ita Allah do wata hitina Allah ka gusar da ita ka taimaki wannan karamar hukuma gabacinta da yammacinta kudancinta da yammaci eh, kudancinta da arewacinta da tsakiyarta Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mata kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka tausaya mana ka tausaya ma jihar mu wannan jiha ta mu gaba ɗaya Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka ƙara mata kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka taimaki wannan abin da Allah ka taimaki wannan Allah ka taimaki wannan jiha ta mu kowane ɓangare nata ka taimaka mu wannan jiha gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta Allah ka zaunar da wannan jiha lahiya Allah ka zaunar da wannan jiha lahiya Allah ka zaba mata shugabanni nagari Allah ka zaba mata shugabanni nagari wayanda kana son su suna son ka suna son mu mana son su saboda albarkar sunayenka ka tusaya mana Allah ka yi mana wannan taimako ka taimake mu ka taimaki arewacin tarayyar Najeriya arewa Allah ka haɗa kanta Allah ka haɗa kan yan arewa yan arewa Allah ka shirya su zuwa ga abin da ka unhane su ya kuma unhane arewa gaba ɗaya saboda albarkar sunayenka hitina wadda muka jiya da wadda ba mu jiya ba Allah ka gusar da ita Allah wadda muka sani da wadda ba mu sani ba Allah ka gusar da ita Allah ka zaunar da arewa lahiya ka taimaki tarayyar Najeriya Allah ka ƙara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara ma Najeriya kwanciyar hankali da nutsuwa Allah ka taimaki tarayyar Najeriya Allah bayan ka musulmi yare da manya maza da mata inda duk suke Allah ka ba su natsuwa da kwanciyar hankali ka gafarta musu zunubansu bayan ka musulmi waɗanda a cikin tsoro Allah ka amintar da su waɗanda a cikin hitina Allah ka gusar da ita waɗanda ba su da kwanciyar hankali Allah ka kwantar da hankalinsu bayan ka musulmi da ba su da abinci Allah ka ba su abinci bayan ka musulmi waɗanda ba su da laya Allah ka warkar da su bayan ka musulmi waɗanda ba su da wurin zama mai kyau Allah ka ba su wurin zama mai kyau Mm. Allah bayin ka musulmi da adda lalurori daban-daban Allah ka tosaya musu mm. tsohi da azauna cikin gida ba su da abinci ba su ya bido shi Allah ka kawo musu gudun mawaka Allah ka kawo musu gudun mawaka Allah ka kawo musu gudun mawaka marasa lafiya da akwanci cikin gida ba su da magani ba su da abin saye ne ba su da abinci Allah ka ba su mahita Allah ka ba su mahita Allah ka ba su mahita Allah ka busar da damuwa kowace iri Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka gafarta mana ka gafarta mana dukkan bayinka musulmi Wayanda aka yi da wayanda za a yi matattu da rayuwa da wa'anda an rayu duka Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mana baki daya duk bukatun mana alheri ka biya mana da ba na alheri ba ya alheri ka biya mana abinda duk maka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu wannan shiya Allah ka kara mata lafiya da zaman lafiya wannan shiya da ni dade ban biyo wurin gaba Allah ka kara mu wurin ga lafiya da zaman lafiya wannan wuri na da ya riga ya san da in ka dan gangara na hauni garan ya riga ya san da nan naka biwa da kwano da kwano na ko da ƙarya ta in dawo da kamun ki nan naka biwa saboda haka wurin ya riga ya sanni saboda haka ina roƙo ga mutanen da zaune ciki Allah ya kara musu lahiya da zaman lafiya Allah ya kara musu kwanciyar hankali da natsuwa Allah ya shirya musu ɗayansu ya sa musu albarka Allah ya sa su ci abin su bayan haka nan kuma Allah ya haɗa mu cikin aljanna firdaus amin yadda ka tara wurin ga mazan mu da matan mu Allah ka hada mu aljanna aljanna firdausil a'la Allah ka hada mu aljanna aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya ka ba mu alheri duka خطاري مرق شهر الدكا هي صلاتي دي سلامة أنجن كمحمد صلى الله عليه وسلم بايا هكنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين Allah bai kasance yana kyale mutane mu'minai wato musulmai alama antum alaihi bisa ga abin da kuke bisa gare ba Allah baya kyale mutane haka nan har sai ya jarraba su da abubuwa daban-daban kuma wa ma kana Allahu Allah bai kasance litsila akan yana lekar da tuga amin da ɓoye, haka gane wanga na ƙware na wanga ba na ƙware na ba ba da gaibe ya kasanar da ku ba wato bayyane ya ka tona asiri do wanda ya zama mutumin kirki na sai Allah ya tona asiri ne kowa ya gane na ƙware na wanda ya zama muguna sai Allah ya tona asiri na yau da gobe kowa sai ya gane muguna saboda haka ku yi ƙoƙari ku riƙa ya ayyuka na kwarai da kun ka san ba na kwarai na ba ku bari ne kuma ku haɗa ma yaran ku su ne, ku haɗa ma matan ku su ne, ku haɗa ma abokan ku da masoyan ku abubuwan duk da kuka san ba na kwarai na ba ku gaya musu su ne. Allah ya yi alkawarin tona asirin masu abin kwarai da waɗanda ba na kwarai ba kuma bai kasance yana sanar da ku ta gaibe ba bayyanawa ya kai wa ma kana Allah lidila afa ala gaib walakin Allah yashbi min rusulihi man yasha sai dai Allah ya kasance yana zaɓin waɗanda ya ga dama cikin manzanni na ya aiko su to ta hanyar aiko manzanni na aka gane mutanen kwarai duk wanda ya bi abin da annabi ya zo da shi to kun ga ya nuna alama ga zahiri mutumin kirki na saboda haka fa aminu billahi wa rusuli ku ci gaba da imani da Allah ku ci gaba da imani da manzanni ne wa in tuminu wa tattaku, idan kun ka ci gaba da imani kun ka ci gaba da takawa to falakon ajirun azimin kuna da lada wadda an mai girma wato matasa kama wada kuke wato a kyautace niyya a kyautace imani a kyautace halaye a yi aiki mai kyau a yi ayyuka masu kyau kuma a saboda Allah Allah shi ka ba da girma Allah shi ka ɗaukaka wanda ya ga dama kun gani wato annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shahara kuma kowa ya ji labarin annabi Musa a dukkan ƙasa ce kowa ya ji labari ne annabi Musa ya ɗaukaka amma kuma akwai malami wanda ya tsira shi karatu amma da Allah bai tashi ɗaukaka malamin ba almajina aka sani ba a san malamin ba wato annabi Musa ya yi wa'azi ya gama ya tashi mutane sun taru don an ce sallar jima'a ce aka yi aka ƙare to annabi Musa akwai wurin da yaka zama yana ɗan tunatarwa mutane ne masa tambayoyi cikin tambayoyin da aka yi mai sai aka ce cikin mutane waɗanda ilimi sai annabi musa ya diba ya dibi gaba ya dibi baya ya dibi dama ya dibi ne ya gaba babu annabi nan sai shi sai ya ce ni na tsara kowa ilimi to ashe abin da ya kamata ya ce allah ya tsara ilimi sai bai ce haka nan ba wannan musa baya da girman kai annabi musa ba ya da takama annabi Musa baya da arfahari. amma wani lokaci akwai mantuwa annabawa suna mantuwa kamar wanda annabi Adamu yi mantuwa wa lam najillahu azma mm. to su ma annabawa duka suna mantuwa annabi ma ya ce innama ana basharun mithlukum an saka matan sau Fa'iza idza nasitu fa zakiruni annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce, ni dama mutum nake kamar ku ina yin mantuwa wa duka mantuwa idan na yi mantuwa ku tuna ne saboda haka ita mantuwa kowa yana mantuwa sai annabi Musa ya manci bai ce Allah ne Allah ne ai kowa ilimi ba to wannan kalmar da ya faɗa da mantuwa ita ta sa Allah ya umarce shi ina da wani bawa wani mallami ya tsara ka ilimi ba ma wani abin gaba mallami na ba annabi na ba amma ya hika karatu sai Musa ya ce kaka za a yi in tai wuri nai in gane shi Allah ya faɗa mai ka samu kihi ka samu kihi don haraka da ‘yan babbata kihi aka ce a dudu. <laughs> Sai Allah ya ce mai ka samu kihi, in ka samu kihi wato a soye shi ko a gashe shi, mm. sai a samu wani gora a yi mai ɗan baki kaɗan masaki haka kamar mm. masaki mm. sai a sa ya ciki in kun je wa ku rika cin wannan kihin. In kun ka kai wurin da kun ka diba ba ku ga kihin ba ya tahi a kai, to mallamin nan yana wurin nan. kun gani Musa alaihi salatu wassalam ya fita kalma ce ta alfahari amma da mantuwa ya yi ta cewa na ɗara kowa ilimi kalma ce ta alfahari amma da mantuwa ba da gangan ya yi ta ba amma ku diba aikin da Allah ya bashi wa idh qala Musa na fatahu wa in qala Musa li fatahu la adra'u حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وإذ قال موسى لفتاه كأنبتا سد موسى يتشيما يارو ندن shi annabi Musa yana da yara waɗanda abin na almajirai ne waɗanda koyaushe su ne mai hidima masu hidima to akwai wani yaro ana ce mai yushau sai Musa ya ce ma yaro na Yusha'u wa ya ƙara Musa li fatahu eh, ni la la abrahu abu abluga majma' albahare ni. zan yi tahiya ina za kana ce? ba zan tsaya ba sai na kai magangama gulabe guda biyu au amdiya hukuban ko ko dan ko da zan wuce hukubi guda wato hukubi guda shekara arba'in to ko da zan wuce hukuban hukubi guda sai shi ai sai yushau yace to ka bari in raka ka yace to ka ce ka hito mutai sai ya ɗauki butan Musa da sanda tai ya ɗauki butan Musa da sanda tai ga sunan suna tayya falamma balaga mai falamma balaga majma bainihima nasiya utahuma to falamma balaga majma al-bahrain falam wa in qala Musa لفتاه لا أبرأ حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتقا اتخذ سبيله في البحر سربا موسى ياتي زي تهي هيا كهيا كيما جماع البحرين فلما بلغ مجمع بينهما sada sun ka kai ma haɗa gulaben nan guda biyu inda inda mallamin yake na hutawa ma sai sun kamance da kiyansu da sun ka tashi da sayi to kun san ita mantuwa kamar wanda ya gabata ba a suka mutum da mantuwa sanukura uka sa illa masha Allah mm. saboda haka ita mantuwa ba a ba a suka mutum da ita sun koma zuwa inda mallami yake na saya hutawa ma sai sun kamance da kihinsu ba su tuna cewa su diba cikin masakin su kihinsu na nan ko bai nan sai yi shau ya ɗauki masaki sun kai ta tahiya mm. na saya hutawa ma wata ba al-sabilahu bil bahari taraba mm. sai ya bi hanya sai shi kihi sai ya bi hanya sai saraban kamar wani sakandami haka cikin ruwa kamar wani kundo haka hmm. a ruwa ga kwancin ki saman ruwa amma bai wuce ba kuma bai dawo ba amma duk ba su sani ba hmm. sai sun ka wuce فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا da جاوزا سد سنك وشي عند مالن يكي nan sun ka kwana malamin na annabi Musa shina nan wurin lalle sun ga wani mutum kwanci amma malamin bai da gida malamin bai da shinhida malamin bai da hilo malamin bai da abinci komai bai da kuma shi babban malami ga annabi Musa. Ita ɗaukaka Allah ka bashe ta. Abin da ya faru ga annabi Musa an ka iza shi karatu wajen wannan malami an ka faɗa mai akwai wanda ya hishi mantuwar da ya yi wata kalma mai kama da alfahari. Abin da ya sa na kawo wannan kisa matasa so nake ku lura babu abin da ka ɗauka ka mutum in ba tawadu'i ga Allah ba mm. man tawada lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya tawadu'i ga Allah Allah zai ɗaukaka shi idan mutum ya dawo yana takama yana kokari ya iske dattijawa yana kokari wa ya ije su shi ya kamata ya zama liman shi ya kamata ya zama shugaba shi ya kamata ya zama kaza ko ina bai zuwa ko ina bai zuwa in kana so ka zama babba to bi hanyar da aka bi a zama babban kowa ka so ya yi haƙi da yawa babban gona yake bada ya samu ta taki sosai ba komawa gida yake ya samu wata gona wadda take bi ta rajiya ya kisa taki ya yi jiran a kawo mai raƙon masu ɗauko su kawo mai ba hanya aka bi annabi musa da magana ta yi mai kama da alfahari amma annabawa ba su aikata samun allah daga gammantuwa ta yi to ko da sun ka zo ga malamin ga sun kwana kusa gare amma ba su ala malami na ba mm. sai sun ka wuce ga jawa za ka ala li wa atina da ana sadda sun ka ketare sai Musa ya ce ma yaro ne kawo mana karin kumallon mu na min safari na haza na saba hakika mun gamu da wahala ƙwarai ga tsahiyar da tamu kun gani Allah ya aza shi ga hanya ya ce ka bi ta ka wahala saboda wannan kalma da ta hito ga baki ne da mantuwa Allah ya aza shi ga hanya da kai ne ce, yace na min safari na safarina Ƙala a ra'aika? Ƙala a ra'aika in awayna ila as-sakhrati ni na nasitu وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا تو فلما جاء قال لفتاوى آتنا قداء موسى بان سنكي فريتي ما يارو إيشو أكاو من أكرمكم اللهم لقال لكينا من سفرنا هذا نصبا حقيقة منغم دوان علاقة تهيك دقام amma kai kana yaro kana so ka yi karatu kuma ba ka son ka wahala wannan alama hauka ce alama hauka ce a ranaka narsan shahi an fi izaha. falasta sanalin izza ta fi zillaha ganka matashi ina ganin kana da rai kana so ka girma mata so kake ka sa riga mai kyau ka sa takalmi mai kyau ka zo garin ku ana girma maka. ka zama shugaba ka zama kaza ka zama kaza haka kaka son ka zama a ranaka na zantar fi idda ina faɗa maka kakka wahal da kanka walasta sanalul ta hatta tuzilla ba ka samun girma sai kawo lakan kan taran nan dobe kawai ka ta zuwa aiki sai ka wahala sannan Allah ya ɗaukaka ka kun ga annabi Musa girma na za a ƙara mai laƙallaƙi na min saba da na haza na saba kana ara'aita iza waina ila sakharati kaga lokacin da muka taro wajen kankaran nan muka kwanta bai ni nasito huta na mance da kiyin nan ta wa ma ansanihu illa shaytan babu wanda ya manta da ni kihin nan sai shaytan wa ma ansanihu illa shaytan qala zalika ma kunna nan Musa ya ce a akan sabili fil bahri ajaba to shikenan sai Musa ya dawo ya biyo hanya tai kihi na can cikin ruwa a ruwa sun riƙe mai musa na nan ajaban yana mamaki yadda aka yi suka mance da kihin ga duk ba su san da ya tsaye ya ba to shi kenan sai suka dawo qala zalika ma kunna nabi fawtadda ala ma qasasa ala zalika ma kunna nabi Musa yace ma yaro ai da ma bacewa kihin nan muka bida ko can son makai maga inda kihin na kihin na ya bace dalika makon na nabi farta da ala tsari ma sai sun ka dawo ga tsawonsu. su farta da ala tsari ma ƙasasa suna bincike malami har sun ka kawo inda suka kwana din na inda sun kamance hmm. suna tawa sai ga mala fawajada abdan min ibadina رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما مالا سنة دعوة sai sun أبدا iske bawa. malam mallami na sun iske shi shi abba ga ilimi duk ƙasar nan gaba ɗaya amma malam ba a ko gane malami na Allah ba ka ɗaukaka sai ya so ya ɗaukaka ilimi don ka ce ka karatu ba wai ka tafi ka yi karatu yana da NCE ba an fi ba ko farfesa kan zama sai Allah ya so ka ɗaukaka ka ɗaukaka. Mm. Ɗaukaka Allah ka bashi ta ba yawan takardu ba, ba shaida zur ka sa a ɗaukaka ba. Shi satifike shaida zurna, amma ba ni ne faɗa ba malaman masallacin haramin maka sun rubuta. Suka ce mai shaida zur. To ba sai da ita aka ɗaukaka ba, Allah shi ka ɗaukaka mutum. saboda ko da sun ka dawo fa da abdan min ibadina sai sun ka iske wani bawa cikin bayina atainahu rahmatan min indina mun bashi rahama daga wurin mu wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi ilimi mai yawa daga wurin mu ko da suka tambaya malam muka bada sai aka ce musu ga can suka diba suka ga mutum bisa bargo guda gare shi ya shin rabi ya lulluɓa rabi ya samu katon dutsiya hilo da shi oh. dada ya an ka sako da ruwa ina ya ka boyewa <laughs> wani dutse ya ka samu ya laɓe gehe nai mallame annabi musa kenan mm. saboda haka Allah shi ka ɗaukaka wanda ya ga damar ɗaukaka ba sanin ilimi ka sa mutum ya ɗaukaka ba saboda haka Allah ba ya son alfahari matasa ku yi tawadi ga Allah don ya ɗaukaka ku ku yi tawadi man tawada lillahi rafa'ahu Allah hadisun sahihun duk wanda ya yi tawadi ga Allah to Allah zai ɗaukaka shi Allah ya ba mu labarin wani babban mutum mm. tare da annabi Musa alaihi salatu wassalamu rayuwa in ta yi tsawo tana da ganin matsaloli da yawa annabi Musa ya rayu rayuwa mai tsawo shi yasa ya ga abubuwa da yawa bayan ga matsala da ya samu to akwai kuma wata matsala ta biyu matsalolin annabi Musa in ka karanta tarihi Musa alaihi salatu wassalam mujalla ta farko in ka karanta shi Musa alaihi salatu wassalam idan ka karanta za ka ga tarihi mai yawa idan ma baka samu wannan ba ka samu tafsirin a wannan kissa ta annabi Musa ƙarshen suratul kahfi mujalla biyu na idan ka samu ya kaddi ba za ka ga abubuwan mamaki da Musa ya gama da su to amma saboda Musa yaro na ko da ya samu abin nan ko da ya samu ilimi yaro na karami ya samu matsaloli da yawa waɗanda suka walishe shi abinda ya taimaki annabi Musa ko yana cikin matsala ko matsala ta kai ne ko ina gudu ya kai amma bai bane addu'a gudu ya kai yana addu'a gudu ya kai yana addu'a Kamar wada suratul qasas ta bayyana a wurare daban-daban game da kisa annabi Musa to annabi Musa alaihi salatu wassalam cikin manyan abubuwan da ya gamu da su matsayi ne na yaro matashi da Allah ya ba ilimi ya ba shi annabci ya ba shi jarrabawa ta hanyar dan uwa ne dan uwa ne na jini Alhaji Karuna dan <laughs> uwa ne na jini Alhaji Karuna Karuna wanda kuna mamaki na ce mai Alhaji an ce duk wanda an musulmi alhajina don duk wanda an musulmi mai fata zuwa makana shi yasa duk musulmi alhajina to alhaji karuna din da kuka gani Allah ya ce inna karuna kana min qaumi inna karuna kana min qaumi Musa fa bagha alaihim wa adainahu min أنه لتنوء بالعصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين wato alhaji karuna dole tare da annabi musa yake amma jarrabawa da allah yawa annabi musa mutanen da a tare da shi wannan ƙaru ne yana cikin na kusa-kusa ga annabi Musa saboda gidansu guda ‘yan uwa na gidansu guda ɗiyan ɗanwa da ɗan ƙane suke Allah ya taimaki ƙaru ne ya ba shi kuɗi ya taimaki annabi Musa ya ba shi ilimi kun san babban gida inda duk aka ce gida ne na addini wanda Allah ya yarda da shi to mutanen gidan nan ba su walakanta abada in sun ka taso kowane za ka ga inda da ya sa gaba Allah ya taimake shi to haka sun ka kasance gidansu ga Allah ya ɗaukaka mutane Allah ya ce inna ƙaruna kana min ƙaunar Musa lalle ƙaruna dori ya zama cikin mutanen Musa kana min ƙaunar Musa ya sala yanzu ha kun ga ya bar annabi Musa to rayuwa in ta yi tsawo haka dattijawa rayuwa in ta yi tsawo haka ta fi sai ka ga wanda kaka gani kudda kudda kai shi ka koma wajen wanda yake kamar shi yanke kai koma yana abu ta kashi in rayuwa ta yi tsawo haka nan ta fi. saboda haka ku jingina ga Allah ka ku jingina ga kowa daga cikin mutane duwa da ka ga mutum yake ku yi zama tare da shi in ya gama ya tahiya sai tahiya yi baka dogara gare ba ga Allah ka jingina Allah na nan kuma yana da komi da kaka bukata to annabi Musa taimakon da Allah ya mai tawakkuli gare shi ga Allah in ka dibi kissoshi ne kissa ta cikin suratul qasas zaka iske annabi Musa na da tawakkuli mm. mai yawa kware daga gaske to wannan tawakkuli shi yana cikin abin da ya taimaki annabi Musa Karu ne ya zama cikin mutane annabi Musa a kwana a tashi fa baga alaihi sai ya musu zalunci yana ta kulla Musa sheri daban-daban wasu malamai suka ce cewa yi ai shi ya kamata ya zama annabi ba annabi Musa ba shi ya kamata ya zama annabi shi ko ji inda alfahari ne ya fara bullowa wanda shi asanidiyar halaka sai so nake yi matasa ku gane sharrin alfahari da takama ka yi shi wanda kuka yi ku bari duk wanda kun ka jima ambata ya shiga cikin alfahari sai kun ji ya wahala mm. in Allah ya mutum ya dogo sai ku ga ya dawo ya ba alfahari kamar annabi Musa kun ga magana da ya ta alfari da mantuwana, kun ga kuma ya dawo to ne bai dawo ba sai ya shi ya kamata a ba annabi ba annabi Musa ba saboda haka ya ci gaba da kulla mai sheri sherurruka daban-daban yana kulla ma annabi Musa to mutumin da ya dogara ga Allah sai dai duk ka ya ƙare da ƙwalle ka, ba ka iya cin mai inda duk ya saga ba ba ka mai don wanda a tare da Allah wanda a tare da Allah a ya tsere ma kowa don Allah shi adda su shi adda ƙasa shi adda gabar da yamma da kudu da arewa na komi da komi shi na saboda haka ya ci gaba da kula Musa shehi fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi mun bashi taskoki na dukiya iri daban-daban ma inna mafatihahu latanu bil usbati mabudayyan kawai suna nawayawa ga jama'a masu yawa qala lahu qawmu sadda mutane sun kace mai mai gida la tafra bari takama alfahari bai haifar da alheri la tafra bari alfahari bari takama to yana jin kurciya ga kuɗi ga kurciya inna Allah la farihi farihin lalle Allah bai so masu takama kun ga suna tunatar da shi to idan mutum Allah bai shirya shi ba in ya rika kuɗi ga hannu ne ga kurciya ko mallami na da waya a za shi ga gaskiya shi yasa gaskiya ga kuɗi ga kurciya inna Allah la yi. farihin sai wa fi ma الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا فأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين suka آه، آه، سكتي مي wa gifi ma a ta kallahu darar akira ba takama za ka yi ba alaji taƙama ba ta haihuwa mai ita da mai ido wa gifi ma a ta kallahu a darar akira ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka mm. ka yi unhwani da dukiyarka ka taimaki makwabta duk wanda Allah ka so in ya fara bashi taimako to za ka ga yana taimaka ma 'yan uwa ne ya taimaka ma makwabta ne ya taimaka ma abokan zama ne idan Allah ya ba ku ya ku matasa ku dauki wanga mataki shi ka sa dukiya ta dade Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar da alheri ga mutanen da ka alheri saboda haka in Allah ya ba ku ku taimaki na kusa da ku in taimakon ya fara daga na har ga nesa da ku ba takama aka wa mutane duk wani mashin da an kajiya a yi kokari a tsohon shi ana ta ana rangwada bisa hanya a riƙe waya ga hannu a kuma tsakiyar gobe bai ana ta yaya ana tangaɗi ba haka na aka yi ba alheri aka yi shi a alama dukiya za ta tabbata walatan sanasi baka na duniya kada ka da rabonka na duniya ba ana ni ka yi alfahari ka yi takama wajen ci abinci wajen sha abin sha wajen sutura kakka yi haka nan kakka sa suturar da aka walakanta ka da ita kakka sa suturar da ka sa ka takama kai dai bai na zalika babu walakanci babu alfahari da takama Allah bai son mutum ya walakanta kai nai Allah bai son mutum shi takama da kai nai to ka bi tsakiya wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata wada kama wada Allah ya kyautata ma sai an ci da rabonka ga abinda Allah ya baka su da mu da tijawa muna da bambanci da yara mu ba mu ce ma ka ci ka ci dadi sai mun hada maka hanya ga inda zaka bi ka samu dadin sannan mu ce ka ci yaro ido ne rohe yake zai ce wa tagi bi ma ta Allahu danar akhira. ka ci naman kaji ka ci naman kaza ina suke ka zama barawo in an ka baka duke mutane ka tani ko in dai kayan ma mugu mugun malamin ka in dai kayan mai ka tani kayan mutane kwana biyu a yi ta jiradi da kai <laughs> to da tijawa ba haka nan suka cewa ba hanya suka aza ka ta ga ta daɗi su ce to in ka samu daɗi ka ci ba cewa aka yi kasai zuwa jin daɗi ba wanda baya da kuɗi abinda ya kamata gare ya fido abinci wanda duk ya anshi dukiyar mutane alal ya ma aka zan hatta to addiyahu wajibi na ga hannu kayan da duk an so yana nan ana bin ta bashi sai ta biya shi to idan ka an so kayan mutane ka sani manzon Allah ya ce man akaza amwalan nasi duk wanda ya ansa dukiyoyin mutane yuridu da'aha, yana so ya ansu kayan mutane na sana'a tsakani ne da Allah yana nuhin da ya sai suwa bai komi bai ci ciki zai je ya kai musu kudin su takwa a tsakani ne da Allah kenan addaha Allahu, Allah zai bashi abin da zai biya amma wa man akazaha yuridu ha. wanda ya ansu dukiyar mutane amma manowa ta yi ya kai ya ci daɗi ya sai nama ya sai kiyi a ci daɗi gida ne da kuɗin mutane a talafa hullafa Allah zai halaka shi dukiyar nan kwana biyu za ta kai Allah zai halaka ta saboda haka matasa ku nemi abin da aggare ku kwasa mu kuɗi ya sai abinci ba ka da abinci ba ka cin nama har da kiyi wanga in dukan katse can ka kamo shi ya halitta ka ci amma in babbana bai halitta ka ci shi ba in babu abinci <laughs> in babbana kattawo katsaye shi babu abinci ka baɗe mutane cikin yunwa ka yi haramun don haka ba ka ci ne in babbana shi yasa kuwa gane sarkawa bayan Allah in sun ka kamo babban kiyi sai ku ga sun sai suwa eh don ba halan na ba wanda bai da abinci ya sauki a sanyi gobe a yin da yunwa Allah zai mai shari'a ranar kiyama kafa bil mar'i isman an yi aman ya koti ya zama babban zunubi ga mutum ya walakanta wanda ya kaba abinci ya hana mai abinci to saboda haka idan ko an shi dukiyar mutane in ta kariya ga wayanku wanda aka bi bashi bashi aka bi nai nama ko na hambe bai halitta ya ci duk ba kun karanta littafin na ya kuna gani ba ko na hambe bai halitta ya ci da kudin mutane za ka ce nama sai in ka ce ka tambayi alaji alaji ka san kana bi na bashi ban biya ka ba kuma ina so in ci nama ya ce to ci to wani alhaji na zai yadda ka shi bai ci ba da kuɗi ne ka ce ka sau nama ka kawo gidanka ka ci <laughs> da zana ana bin ka bashi ka karɓi kayan mutane bashi duk abin da ka samu babu naka na mutane na sai ka biya su tsakon in ka biya ba ka da to abin da an ka biya ba ka da bashi to abin da ka samu naka na. ko shi ba a duka walakanta shi ba amma ana bin ka naira goma ka je ka samu naira biyar ba ta kasa ba amma dai shari'a ta ce kamar da kuma ganin cikin littafin fiqh malikiya ya halitta ka ci abinci hmm. amma shi ma abincin ba mai tsada ba tunda ba a sa nama ga miya ba a sa mai amma ana sa gishiri e an raga ma na kace cikin dukiyar mutane wanga dan abu amma jin daɗi kan mai kuɗi na naziran kuɗi ne ka tai zuwa abin da ka ga dama ko alama ya kare a barbada magi ko eh ana dan barbaɗa abin da dai dole dai a ci amma dai dukiyar mutane ba ka wucin daɗi da dukiyar mutane ba idan ko ka ƙi ka kai ka rangama kayan mutane ka taho ka yi gina ka sai mashin ka sai babban waya kullum ana sayan kayan daɗi ana ci annabi ya ce matsalar gani ya zulmun hmm. ya halli irdahu wa uqubatahu wanda ya aka bashi abin da zai biya na bashin da aka bi ne ya wadatu da abin biya ya ƙi biya zalunci ne ya halatta a yi mai uquba a kai shi gina yari a ɗaure shi ya hillo abin na hu ya halatta a ci mutunci ne wa to a yi mai uquba malamai suka ce ayyuz jana a ɗaure shi gina yari to in ma ba ɗaure ka nan ba lahira ana ɗaure ka babu shakka lahira sai an ɗaure ka ba ka ɗaga sai ka biya dukiyar mutane kuma idan an ka kai mutum gidan yari ga shari'a musulunci ko an kai ka gidan yari ana bin ka naira goma ko shekara goma ka yi gidan yari in kai to ana bin ka naira goma nan tana na sai ka biya ta in baka biya ta mai an ka tai lahira za ka biya saka ce na mai zama gidan yari na kuɗi na yi. a'a wannan ladabi na an kai ma don ka biya don ka biya ka ba ganin nan kotun eh, Najeriya ta sake ka kotun Allah na na rike da kai mm. sai ka biya shi bashi ne fa wannan alƙali tsare kana yi don ya gane kana da ko ba kada shi yasa zai tsare ka ba lokaci zai sa ma ba tsare ka za a yi gidan yari sai da ya tabbata ba kada an tabbatar da ba kada sai a suke ka kai kawai bida ka kawo wannan zaman da kai duka zaman bincike na aka yi shi na aka magana ai ka tsare shi na an kai don ya biya don kaka kai zaton ka to na mai sarka kuɗi ne baka mai sarka kuɗi ba lahira sai ka biya shi lahira sai ka biya shi mm. saboda haka walatin sanati baka mai duniya kaka kama ka mutane ka canyi wani rabon kama na duniya wala ta bi fasada da ard inna allah la yuhibbu al farihi ya yuhibbu al mursidi allah bai san mabannata abinda kuke yi ya ku ya yayi muni wajen auren ku mm. jama'a yadda kuka yi ga auren ga shin kun samu labari shekara goma da sun ka wuce ko iblis ya irin wannan aure ko iblis ba ku samu ya irin wannan aure ba gaskiya ba gaskiya to matasa shi ina sunna ku wallahi matasa ina sunna ku gaskiya abubuwan da kuka yi wajajen aure na bukukuna da kuka yi da wasanni ko ibilisu ni ban karanta tarihin iblis ya irin wannan biki ba gaskiya abokai ne mutane ne ban karanta sun iri ne ba bale musulmi shi yasa kun jawo makan kowa haloli yaro ya aza shi yawa sai shekara bakwai ba a gama ba da ka ga a ba Allah baka san wanda yake shiga ba ce ka ga bai da sana'a bari ka jawo shi sai ku kokarin kwashe kuɗin ka ya shi aiki Allah ya gaskiya ƙware ku to matasa ku ji tsoron Allah ku bayyana haka nan barna ba ta da kyau barna ba ta da kyau kun gani annabin ya yi aure ya aure mata fiye da ashirin wanda ya aura wanda ya rabu da su ya bar duniya ya bar su su wanda ya bar duniya ya bar su su kun ga yayi aure jama'a ku bincika ku gani lokacin da ya aure Khadija auren na kamin zuwa musulunci lokacin jahiliya na ba mu kida yawa da shi bayan rasuwa Khadija lokacin musulunci ya auri Aishatu da Saulatu rana guda ya aure su ah, abin nan Saudatuwa Aishatu da Saudatu rana guda ya aure su Kaulatu ta iske shi gida ne wata tsohuwa albarka ta ciya ya Masu ka ta rasu ka koma cikin gida ka yi zaune kai dai ba shi hoyiwa gari ka kazanna ka da aure ka ce ka bida aure tsohuwa albarka ta ta ke tana ba shawara yace ce tuwa kika gani ya kamata in bida tace ce ɗaya abokinka na abubakar ka ce ka bide ta sannan wata na nan mabiya addininka duk garin da kowa ya santa ta shahara da addinin addininka sunanta saudatu mijinta ya rasu ka ce ka bide ta annabi ya tashi kai sai gidan saudatu ya an shi shawararka ya ce sallama ma ubanta ubanta babban mutum na ko da iske shi an kewaye shi jama'a abokai ne yare ai hira ta ya yi sallama an ka bashi izini ya shigo ya ce da aure ni taho ya ce wa kaka bada ya ce saudata ya ce ga addinin ka ko take tana nan bisa ga addinin ka bari a sai a tambaye ta in tana yi an ka an ka tambaye ta ce tana yi ya ɗaura mai aure da ita ko ɗari bai ba suwa ba ba komi bai ba suwa ba ya auruta ya dawo ai ba ba kare ba sai gida abubakar ɗaya rana na biɗe su su biyu sai gida abubakar ya sallama ma abubakar abubakar ya ansa sallama ya ce wa a cikin gidan nan ɗakin nan naka wa annan ya ce kai babu kowa ya ce kowa a cikin kai sai magana garan ya ce kai babu kowa illa uwayyasha sai ya aisha nan ya ce tukwai ta kai ta magana gare ne. ya hidda aisha sai cikin gida annabi ya shigo ya ce to bida aure ya taho dama ko da haulatu ta bayan shawara a shege da daddare ya yi kwana jibril ya zo mai da hoton aisha sai ya ce ma jibril in ya ko in ya ko khairan in alheri na yumbihi Allah zai zartar da shi to sai gashi ko ashe alheri na sai ga shi da mareci ya taibe ta gidansu ya faɗa mai abin da an bukata sai sai abubakar ya yi murna dama an tsaye da nijin aisha wani an ka ba ita to ran nan da annabi Allah ya kaddara annabi ya tawo bide ta ran nan shi ko yaron da an ka ba uwa sai ta tawo gida abokar sai shi mutunci tace wallahi babu abin da yasa ka dauki da ka kabba dana sai zai yanzu cikin addinin wallahi bai musulunta don haka bai auren ɗayarka wallahi bai musulunta abubakar ya ce ta kwantar da hankalin tashin ba a yi suke ce eh shi nan sai an ka kashe magana da Sahi da marici annabi ya tuwe bide ta wata hikima ce ta Allah an tsaye da aure amma annabi bai shiga ya an shi matan wani to sai Allah ya kashe bidat kamin annabi ya tau to shi kenan sai abokan ya ce to bari in turo ta ka gane ta don annabi annabi ga hoto da ya gane ta sai ya ba ta dabino ga masaki ya ce ga muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam ta ke kai mai kyauta ta taho ta kawo mai ta ce ga shi ta sako hijabi ta rufe idonta ta kawo mai sai annabi ya sa hannu ne haka Ya hijabi hijabin ne ya kalli kuma ita ta wadda gari ga hoto bai ce mata kala ba bata ce mai kala ba amma abin nan da ya gani ga hoto ya so shi gani shi na sallallahu alaihi sai ta koma gida tana faɗa ke kai mai ina kai mai wa haka kawai ya sa hannu ya jaye mai ya jaji ga huska ya ce ke kwantar da hankali ki aure ya kabe daki ta ce na yadda wallahi na yadda radiyallahu anha an ka daura mai abubakar ya daura mai aure da ita ya taura nan da mataji Tsakaninku da Allah cike akwai irin auren ku to ka a yi mana akwai wanda akwai wanda ka akwai wanda ka berata wanda wanda shi ko inda aka kunna ya kafa. kware ku a Jabiru bin Abdullahi radiyallahu anhu a babban sahabin nan ɗan gidan babban sahabin nan da mala'iku sun ka sauko sun kai ma wanka kuma mala'ika dubu saba'in sun kai mai sallah da ya shahada to ɗanai ya bi da mata ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bi mata kun san su mutanen makka na amma muhajiruna yace na bi mata sai annabi ya ce ana zatta ilaiha kai kallo gare ta annabi ya ce kai magana da ita ka bi su ba bi su wata al'ada ce da kun ka kawo yanzu annabi ce yakin ka gane ta Ya yace ban gane ta yace hafan eh, zo ilaiha wa inna fi ayinil ansari shay'an kai sauri ka ce ka gane ta ga idon ansaru akwai wani abu sai ya taho kaka za a iya gane ta sai ya samu ya tambaya an kace ta ta daji ya taho yaushe taka dawo an kace bayan la'asar akwai wani da dino bakin hanyar da taka biyowa sai ya zo na yallabi ta ɗauko itace ta taso da inda ta taso sai ya ɗora kallon ta har ta kawo inda icin ta wuce sai ya kalle ta baya tana wucewa sai samari sun ka taso Allah gafarta malam sahabin annabi da kai babban mutum da kai ka tsaya baki ice kara kallon yarinya yana sun shaƙi suna su ma sun sha sunna cikin da sun ka tashi sai ya ce ku tsaya wallahi aure ni bide ta manzon Allah ya ce in to in gane ta sai suka ce to ai ba mu sani ba to kun je wa da suka bada aure ko haka nan kuka yi albani wanga albani da kuka matasa na yabo shi ne karanta littafi ne yace ka ba bihi adamun muru'a ya ita ya zan rashin mutunci kai dan mutumin nan bai da mutunci yanzur ilai ha wa tanzur ilai yayi zaune yarinya wanda ya kada aure ta yayi zaune ya kalle ta ta kalle ce amma dai akwai rashin mutunci ga mai da auren ga bai da mutunci albani radda na fara karanta shi bakin tasha kusan shekara arba'in da sun ka wuce da can bakin tasha ko ne sauci yammu sai mutane na karbuna malam a nake ni faru suka ce mun ji an yi wata irin kabbara sai da mun gaji ta nan oke na cewa littahi na abin nan A adabin zafafa ne nake karanta a littahi a bashi sun ji wadda aka aure ba a bada kofi sun fabo sun kai kabbara sun ji daɗi to amma yanzu kun samu kuɗi ko ba ku bukatar annabi da suna sai eh. tun da kun yi kuɗi yau to jama'a ku ji tsoron Allah al'adodin ga da kuka yi ku ji tsoron Allah ku bar su inna Allah la habbul fasadi lalle Allah bai son fanta to malam wannan wa'azi da sun kai mai sai ya ji haushi qala inna ma أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال إنما أوتيته على علم عندي sai ya fara ta da takamate da alfahari ne dama mutane ne sun yi mai abin nan gargadi abin nan latafa kakkai takama inna Allah la yuhibbul farihina Allah bai san masu takama qala inna ma utitu ala ilmi indi sai ce a wannan dukiyar da kuke gani saboda ƙwarewa ta gabe da Allah ya bani ita Allah ya bani ita bisa ga ilimi na ai ni na ƙware ne na san wanda aka neman dukiya shi yasa na nema kuma Allah ya bani za ku hana mini wanda ni gada ma innama utitu ala ilmi Allah ya ce awal lam alam anna Allah qad ahlaka min qabli man huwa ashaddu minhu quwwa bai san Allah ya halaka wanda sun kai shi karhin jiki wa aka sabu jama'a sun kai shi tara dukiya da yawa ba wala yusala an zunubihim wal mujrimuna ko masu layi ba akan baya game da zunubansu bai da labari wannan bai isa ba sai ya shiga ya hito mm. yana takama fakarar fakara قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون innahu labu حظ عظيم to ana gaya mai wannan sai ya karata da alfahari ne an tona da shi na gaya muku kuɗi ga yaro haɗari gare su mm. ko ilimi ga yaro duk yaron da ya yi karatu in bai da dattijo tare da shi kamin ya girma da waya bai bata rayuwa ta ba da waya bai bata rayuwa ta ba kamin ya girma in dai ba dattijo a gare mai taro shi yana zabura zuwa ga hanya mara kyau sai ya tare kai ba a yin haka to in yaron na da ladabi sai shi rayuwa irin ta mutane in bai da ladabi shi kenan sai ya jire ma dattijo kwana biyu shi ko yana sa a gina ma shi sai ya ga walakanci mm. ya kai shi ko yana da girma yanzu ya gane girma to da baya bai bido girma ba don haka abin nan da ya yi yana yaro sai ya ga ana mai shi yanzu yana da tijo domin hadisi ya ce ma a karama shabon shekan inda sinnihi illa ƙayyadallahu lahu man yukrimuhu a inda sinnihi shi ma babu abin nan wani yaro da ya girmama manya lokacin da yake cikin kurciya ya girmama manya shi ma sadda ya girma sai Allah zai bashi yara masu girmama shi ma kun ga mafhumin hadisi wanda ya walakanta manya shi ko in ya girma yara su walakanta shi saboda haka duk yaron da Allah bai taimaka da dattijawa tare da shi ba zai yi nasara ba ga rayuwa mm. mai gidan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai je wajen gaida sa'adu sai an ka biyo garka ɗan obayu ya tsaya sai suka ce ga gidan ɗan obayu nan kuma ɗan obayu bai da lahiya sai annabi ya ce to ku biya mu gaisai ana biya a gaisai sai ce kai tsaya abin ya aza a jira annabi zai mai ce kai tsaya abin nan naka ka ce ka yi wa faɗa ma inda ka so ka faɗa ma inda ka so mu ba mu da bukata annabi ya buɗe baki shi magana shi kai tsaya wallahi wani jakin gana aka ma ya kai mana koyina dan Allah ka tashi kai ta taya sai wani sahabi ya ce jaki annabi ya yi ka ku sai sun ka tashi an kai ta buge buge da ket annabi ya raba waɗannan da da wayanda yake yake da su da yan majalisa yan majalisa dan ubayi annabi na tawowa gidan sa'adu ya ce ka ji abin da abu hubaibu ya yi muna sai annabi sai abin nan sa'adu ya ce hawuni alaika ya rasulallah manzo Allah sauƙaƙa al'amarin ka gare ka kaji kaji abin da ya gama ka da shi mai ruwa ya ce wallahi da dattijan na yawa annabi faɗa ya rantse da Allah annabi bai ce kala ba mai ruwa ya ce ya rantse da Allah da dattijan na yawa annabi magana bai ce kala ba to ko shi kun ji dalilin da Allah ya ɗaukaka shi ya san masu mutunci yana mutunta su ko mutunta masu mutunci mm. sai Allah ya mutunta ku yace abin na fa kharaja ala qaumi fi zinati sai ya hito da mutane na cikin kawatai yan ratso ana wa'azi gashi da yan mata bayi da ya kwaso ya hito ne ta tsiraici matasa banawa na kallo yan ratso sai majalisa ta kuce ma annabi Musa duk ido sun ka koma ga kallo sun ga nono tsaye ga shahi sai ga yili mm. ya yi tuwa ta tsere shi duk yan mata zanen su kafar cibiya wai musa aka so a banna mara alfahari na akai a lokacin da ya hito faka raja alaƙon rizan shi ƙalar larina na hayatar duniya wa'annan yaren nan matasa da rayuwar duniya ɗaya ta ruɗe su sun zuwa ga haraka ga tsanan tsirara <laughs> suka ce ya laita lana misali ma utiya qarun kai kyau. da a ce an ba mu dukiya wadda an ka ba qarun haba mu ma wallahi sai mu tashi mai wadda ƙaru ne yayi ya laita lana misali ma utiya qarun innahu lazu hazin azi kai ƙaru na da babbar rabo na Allah ga yara tunda ya hito da 'yan mata waɗanda suka so mm-hmm. to majalisa ta yi ya annabi Musa sai almajira annabi Musa sun ka tashi sun kawo bakin su wa qala alladhina wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabu Allahi khayrun liman amana خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا sabiru malam majalisa ta kuce ma annabi Musa don matasa sun mai da hankalin su ga ƴan matan can wa qala alladhina utul ilma malamai wayanda adda karatu cikin majalisa annabi Musa sai suka ce kai matasa wailakum kai tanku wani rabo an ka ba karuna wailakum kai tanku sawabullahi khayrun la da Allah ka shi wagada an ka ba karuna sawabullahi khayrun liman amana lada Allah ta yi alheri ga wanda ya imani wa amila salihan yayi aiki na kwarai ku san da sani in ba ku yi hankuri ba ku samun lada Allah wala yulqaha illa sabirun ba mai samun ta sai masu hankuri kun ga duk ta kamata karu na kai mm. in ba shi ba ya hito da hitate ta kabirci mu kawo shi majalisar wa'azi har ya ratso cikinta ya wuce da 'yan mata tsirara a kwana a tashi Allah ce faka sabna bi faka sabna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahum fi'a fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min وما كان من المنتصرين شكرا الله يتين سيهوسا تامو داما شي الفاري الله بيسا الفاري الله بيسا الفاري wannan takama da ya kai Allah ya ce baka sauna biyu sai mun ka ƙasa da shi yana cikin takaman nan da yan matan nan tsirara mun ka ce ƙasa buɗe ta bude yanzu haka hadisi ya ce yana nan kullum yana ƙara yin ƙasa shibiran ta guda Oh, oh. yana nan yana kare har yanzu bai kai ƙasa wuta ba yana nan yana yin ƙasa ƙasa alfahari ke saboda haka ku daina alfahari ku bar takama girma Allah ka bashe shi girma Allah ka bashe shi ba kuɗi da yawa ka sa a yi girma ba ba ilimi da yawa ka sa a yi girma ba Allah shi ya sa abin da ya kasa ya girma mutum malamai sun ce Allah ya bibi zukatan annabawa duka yaddi ba babu zuciya wadda ta cancanta da makami irin na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai zuciya ta yace na baka shugabancin manzanni to haka nan kowane lokaci ko ga siyasa wanda dukun ka ga Allah ya ba ga binciken Allah Allah ya sani shi yayi kowa cancanta to ko kana ganin ka cancanta in Allah ya san baka cancanta bai baka abin da kaka bida ya hankuri da inda ya san nan ka cancanta a makka ka yi hankuri ƙaruna ya yi takama ya yi alfahari ba ka sauna bihi wa bidare al'adaman ka shahe ƙasa da shi bayan kwana biyu mutane ne sun kaɗa wannan musa ya sa allah ya shahe ƙasa da ƙaruna don ya ci kuɗi ne allah ya ce ƙasar ta shahe gidan wa bidare mun ka shahe gidan nashi kuma mm. mun ka tawo mun ka shahe gidan wa bidare wa ma kana launin fayatin yan suruna bai da jama'a masu kama in kana da kuɗi in kana da milki, in kana da wata ɗaukaka to zanka kulawa wani abokan nan naka na da sadda baka da ko ɗari zuwa masoyanka don su ba da abin ka suka son ka ba milkin da ka samu waɗanda sun ka kewaye ka ba masoyanka na ba wasu masoyan abin nan na da ya kawo gare ka kakka ba tsohon abokanka saboda sabbin abokai shi yasa kuwa ganin da mutum ya riga ya ga ya samu kuɗi sai ya ba tsohon abokai ne ya dawo kuɗi su ƙare ya dawo bai da abokai wa'ancan ko gani ne ba su son su don kai roƙe su wani abu Wannan in ya tausu ce don yanzu don amdan babu <laughs> kun ga sai lalura ta mai yawa sai ku ji hawan jini sai mutuwa saboda ka ƙaru mutanen da sun ka kewaye shi don kuɗi ne sun ka taho yau kuɗi sun ƙare an shaye ƙasa da su wa ma kana lahum min fi'atin yansuruna bai da jama'a masu kama mai kowa ta ya wa ma kana min muntasiri ba cikin kuma wanda aka taimakawa wani ciyaman mun kai wahala a cikin jihar ga da sunan izala sai da an ka tsaitsai mala ana tsaitsai ya kai ga abin nan wata matsala ta taso wani ƙauye dubu tamanin tsakanin wata kungiya da kungiyar izala a kan jayen wani hili sun ka ce yan izala sun rige su wurin ba su shakka to an ka ce kar su yi gina tun da yan izala sun rige su sun ka ce to a biya mu dubu tamanin ɗin da mun kasa hili yan Izala nan ba zai da dubu tamanin aka ce inda ciyaman ɗin nan an ka ce ya biya kuɗin nan wai ya sabbin abokai ko wallahi yan izala lura ko ka za mutane ni da kaina na kire ce ce bai ya sa mutane sun kai wai shirin nan mun dawo <laughs> a mun kai suke shi bakin gida ne ko mutum guda babu mulki ya kari a dole <laughs> mun ka tsaye mu nasir gonde biyu ya gane zaune shi dai sai nasir gonde ci direba yau kwana shi nasir gonde yana da direba shi ko ciyaman bai da direba <laughs> sun karu kwana ya ce ciyama ya ce alama ya ce ina mutane ya ce sun zuba gwamnati ya ce ko ce shi na nake magudu ni ce ka zanna ta da mutanen kaki mutai shi ce nan sun gaban shi nan shi dai ko wani wuri zai na bai da mai tukawa yau ka eh, kamanta ta ci bayan ku dan ita ma ta yaza ta tunda babu kuɗin mai to ku lura da irin wannan ku rike tsohon abokanku kakku sake su su ba don abinku suka son ku ba wanda ya taho yanzu don abinka ya taho shi yasa aka ce mutumin da ya aure mace bai da kuɗi ya yi kuɗi sun ka ƙari ta ce ta za ta yi an ka ce kotu ta ba ta takarda don ba don kuɗi ta aure ba mutumin da ya yi kuɗi ya aure amarya kuɗi sun ka ƙari ta ce a bani takarda ta ce kotu an ka ce alƙali an san takardarta da dama kuɗi sun ka kawo ta sun ƙari waccan ko ba kuɗi sun ka kawo ta ba don haka wani abu na ya saka zo ta yi ta tada hankalin mai gida an ka ce ka ba ta takarda tsohon aboki ba ɗin yake da sabon aboki ba Ashe dai Allah ya ce tilkar darul akhira. Wa asmahan wace can tilkar darul tilkar darul akhiratu naj'alu lil ladina la يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فرشد كثني يا كو جماعة تلك الدار الآخرة وانتن جد اللاهرة نجعلها منا سيئة للذين لا يريدون علوا وان باسن من جرمان كي في الأرض شكين ƙasa ولا فسادا ba su neman ودكوكا ودكوكا ينقوكا جاء أورنكو to Allah yake muna ba da gidan lahira ga wanda ba su aikata kan banna wala wal aqibatu lil muttaqin karshe ya tabbata ga masu aiki mai kyau man ja bil hasanat man ja bil hasanat falahu khayrun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilu فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وسني جماعة كجيكو يا أيكي نقري da aiki na kwarai ake samun abin da ake so Aisha ta ce faɗi mata ta kawo mata ƙara ta ce aikin da lalurorin da take gidan mijinta sun yi mata yawa ita ɗiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta yaki ya samu bayi tana nema abin nan taulahi a taimaka mata a bata wasu bayi masu yi mata aiki aisha ta ce nimmanci sai ban haɗa mai ba sai da dare ya yi nistuna sai na haɗa mai sai ya tashi ya to iske su an gaya mini abin da ke taho biɗa kina so in baki abin da ya yi wannan kuna so in baku abin da ya yi wannan abin da kuka biɗa wato da ita da mijinta eh muna so ya ce in za ku je wajen kwana ku ce subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 ba ku sake jangajiya ga aiki Fadima ta ce wallahi tun radda na kama addu'a nan ban koma jin kasala wanda kana mai aiki ba to ibadar Allah ita ka sa mutum kari ga jiki ne ibadar Allah ita ka ba da kari ga jiki ku kama ibada in ba haka nan ba da kunan yara kuna ganin yanzu yara wai ga su yara sun tsuwa yara wai kuma sun tsuwa nan da can wai yaro bai iya ƙasa na hurhurar zamani kuma nan da can bai iya zuwa ƙasa babu ƙarhi don babu ibada to ku rike ibada ita ka ƙara muku ƙarhi ga jiki man ja na hasanati falahu khairun minha duk wanda yazo da aiki mai kyau za a bashi sakamakon da ya yi wannan wa man ja bis sayyi'a wanda yazo da aiki mara kyau wala yujzal ladina amilu sayyi'at wanda ka aikata ayyuka mara kyau ba a saka musu illa bima kanu ya'malu sai da abin da suke aikatawa aikata abin kwarai ka samu abin kwarai kakkai sheri ka samu sheri Allah ya taimake mu ya kare mu wallahi gaibu samawati wallahi gaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kullu fa'budhu wa tawakkal 'alayhi وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والارض da gaibin sama da gaibin ƙasa don na Allah ne saboda haka da ku masu wa'azi da ku wanda ake wa wa'azi duka Allah ya san sirrin kuma ya ce ya ce abin nan wala wala nas'alan annabina ursila ilaihim wala nas'alan mursali wallahi sai na tambaye wa'annan na aika ma masu wa'azi kuma wallahi sai na tambaye masu wa'azin don haka ko ya shirya ya gyara hali ne ya gyara ɗabi'u ne da ku masu wa'azi da ku masu saurari walallahi gaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja wal amru kullu wa Allah aka mai da al'amari duka fa agodu bautawa Allah shi kadai wa tawakkal alaihi ka dogara ga Allah shi kadai wa ma rabbuka bi ghafila amma ta'malun Allah ubangijin ka bai rabaka ga abin da kuke aikatawa ba ka gafarta mana Allah da albarka sunayenka da sifofinka madaukaka yadda ka tara nan. ka haɗa mu cikin aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi